Shin ko menene makasudin zuwan ku jihar Plateau? a taronmu da muka yi na dare na wata-wata a ranar 27 mun yi ittifaki akan cewa mu zo mu jajanta ma dan uwanmu da kuma al'ummar plateau kan wannan masifa da ta faru a wannan a wannan ƙasa sannan kuma mai amfani da wannan dama a matsayin mu na shugabanni mu kira ga 'yan ƙasa cewa babu wani ci gaba da ake iya samu idan ya zance babu zaman lafiya mun damu kwarai saboda plato shekara uku ta gabata an samu zaman lafiya wanda yake mai inganci kuma muna yana daga cikin mana muke alfahari da shi cewa ya yi nasara a kai so kawai daga rana tsaka sai wannan abu ya zo ya faru abinda zai sa mu samu damuwa ne wannan shine karo na farko da irin wannan tawaga ta gwamnonin apc ta zo jiha a dukkan sassan akwai irin waɗannan matsalolin amma mun yi ta zama a cikin su dan jefi jefi amma nashi al'umma su sun yadda cewa eh, mu mun yadda mu zauna lafiya so kuma an samu zaman lafiya to sai ga wannan damuwa ya shigo so wannan ya dame mu kuma hankalin mu ya tashi ainin so shi yasa muka zo domin mu jajanta <clears throat> kuma yi ta'aziyya ga wanda suka rasa ransu kuma wanda suka rasa dukiyoyi duka majajanta masu tare da ainihin gwamnatin jihar plateau shin wani irin mataki za ku ɗauka domin hana akwai irin wannan a nan gaba domin a lokutan baya an sha ɗaukan mataki amma baya yin tasiri wato kamar yadda yake shine a shugaban kasa yana daga cikin manya-manya abin da ya saka a gaba kuma wanda ke tsammanin zai nasara a kai a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro tsohon shugaban kasa kuma general na hafsoshin najeriya muna ganin cewa duk abin da ya kamata a yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da tsaro a najeriya ya kokarta wajen yin haka musamman abin da sha'anin boko haram da irin hare-haren da ake kawowa na ba gaira ba dalili waɗanda ake haddasa ɗana bama bamai da na kiyoyi su halaka ɗimbin jama'a mutane da kun san abin da ke faruwa ya faru shekara 2012 zuwa 15 wanda da Allah ya kawo shi duka waɗannan abubuwan sun an samu sauki so wannan wannan eh, sarika roƙin da ake yi na jefi-jefi za mu zauna in Allah ya dukkan jami'an tsaro domin mu abin da ya shafa mu muke kusa ga al'umma so mu gaya musu irin yadda al'amarin yake da kuma yadda muke ganin cewa ya kamata a fuskanci abin domin a kauce ma faruwa haka a nan gaba in Allah yarda